gaskiya yana son yi ko ta halin kaka ba ai ka zo wajen yana da yawa ina da wakai wani malami ma ce ce ba shi ne an ce an je wurin shi an warke ko ta ko ta kaka sai na gudu je wurin shi

zo ne mai kuɗi kawai ko ta halin ka ko ta yaya kawai ko ta yaya ne kawai ni ina son mai kuɗi ko ta yaya so kuke ku yi muna so mai kuɗi ku duka biyun kuke so ku yi kuɗi ko mutum da yake kai kana so kai kai waye waye duka mu biyu muna so su malamu to an gama an gama an gama am wane ne umar a cikin ku ni ne kai ne umar ni ne kai kuma sunan ka ya wala ko eh. sunan ka ya wala ko shi ne shi ne to yara ga shi dai abin da taurari suka nuna mana tabbas za ku yi kuɗi amma akwai akwai hatsari sosai a gaban ku gaskiya to ku ce ba wani abu bane mai wahala akwai wasu abubuwa waɗanda muke bukata wanda za ku kawo mai ko ba haka ba yauwa to abin da nake so da ku zan iya faɗa muku sharuɗa ban san ko za ku yabi ba kada ai tambayar ku ake sharuɗan muke so mu ci dama to na farko nan je gashi yadda nake gani za mu kawo taurari za mu kawo kaji ina kaji irin na gidan gonan nan eh. katan nan na gidan gona eh. za ku kawo guda saba'in da biyar yara wannan ba wani abu bane wannan ba wani abu bane kun ga dangote dangote nan gurin dangote ya zo zanna a gabana yanzu ko duniya ya ne ba a san dangote ba ba a yi ku ba a ba don haka za ku kawo kaji guda saba'in da biyar na gidan gona ko biyar yanzu ma muna so mu samu mace ko biyar shine na ce kawai mu shiga gurin ka to ya san zamu yanzu kun san ya za a yi yanzu ya za a yi malam yanzu za ku je ku nemo wasu 'yan kuɗaɗe ku kawo wannan wannan duk za mu iya sa aljanu su nemo wa'annan kajin ko ina ne da na sa aljani na wani dan kimuru ina sa aljani dan kimuru yanzu nan zai iya kawo mun kaji yara mamaki ke akwai aljani na dan kimuru ina ji da shi yanzu nan zai kawo mun zai kawo man kaji guda saba'in da 75 don haka abin da nake so da ku za ku kawo kuɗi naira dubu ɗari kai insha Allah iko kaddara kun gama yin hala ya za mu samu amma kawo mun eh dubu ɗari ne fa duka fa gaskiya ya ka tura dai aljanin ka da je kawo mana mun yi kuɗi sai mu biya shi ba za a yi haka ba yara yanzu tsaya kun san me ne bari mu gwada muku wani abu wannan takardar ina takarda ko ga na aje yanzu eh, to nawa kuke son gani ina son ga dubu daya dubu daya kawai ko dubu ɗarin da nake magana kuke so ku gani dubu daya muke so dubu daya ma ta isa to dauke ma wannan takardar ka aje ni inda take Ya mana, ya mana, ya mana, kai, an kowa gani. inda dubu ɗari kuka yi magana da dubu ɗari tana nan gurin don haka abinda nake so da ku wannan ba komai ba ne ya kuna hankali malam ba kun kuɗi ne za ka yi kuɗi ka kwantar da hankalinka za ka yi kuɗi za ka yi kuɗi tun da ka zo nan ku baka ji ana malam gobe da nisa ba to ni ne nan malam gobe da nisa dangote zuwa duk sun san ne dangote nan ya yanzu yana nan dangote ya zo man da wasu kaya a jiki ina gaya ma yanzu ina ne ba a san dangote ba ni ne mai aiki gashi yanzu yayi sura ko don haka dubu ɗari ni nake so ni ko na ga ku kawo wannan dubu ɗari ta malam iyakan magana ke dubu ɗarin nan shine ai da za mashin ma dubu ɗayan kuke so mashin eh. dubu ɗaya ina son ko mashin mu hau mu mu ci to yanzu a magana dubu ɗarin dubu ɗarin hmm. bari sai gobe mu dawo sai gobe mu ya ci aka yi zamu shi mu yanda aka yi zamu ok yanzu dai kuɗin mashin ne ba to ba damuwa ku wannan dubu ɗaya dubu ɗaya za ta yi dubu ɗaya amma na ɗaya za ta ishe ku ɗaya za ta ishe to ku ɗauka yara ɗauka za ka yi yaro daga saba tara na mashin da to doki yaro ya mana yaro a'a wai kai kudin mashin ba ka da kudin mashin <laughs> ba mu da kudin mashin kaga juna to kai ba eh abin nan ba wuya wallahi shi da wato mashin malam wallahi da ga mashin da shi da yi what <laughs>